ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे A yau ne shahararren jarumin Bollywood ɗin nan Dramendra ya cika shekara 82 a duniya. Matarsa Himamuli ne ce ta yi wa jarumin liyafar murnar bikin zagayewar ranar haihuwarsa ko da yake ya so ya guje wa bikin saboda mutuwar shahararren jarumin fina-finan bollywood shashi kapoor wanda ya rasu ranar litinin Thank you. Halima ta nufi shafinta na Twitter inda ta yi masa murna da zagayowar ranar da hotunansu na baya inda kuma ta rubuta cewa ina yi maka fatan jin daɗi, koshin lafiya da kuma tabbacin alherin Allah. Labarin waɗannan jarumai ma'aurata abin sha'awa ne, domin sun kwashe shekaru da dama suna gwagwarmaya tare, kuma jaruman kafin su yi aure sun yi fina-finai kusan 28 tare. मैदान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे Halima ta ce Dramindra yana ba ta sha'awa kuma ta faɗa wa kanta cewa duk lokacin da za ta yi aure wanda za ta aura zai kasance mutum ne kamar Dramindra domin yana kwanta mata a rai amma ita ba ta tsammanin cewa shi za ta aura amma a cewar ta shi Allah ya kaddara mata kuma arziki ne gare ta har yanzu soyayya suna ci gaba da ƙara danko kuma wannan jarumai sun kasance abin kwaikwayo.